وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان Amma ba'a الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi wannan sallah ta asuba da muka yi yanzu Allah sanya mana ita a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allahuma amin safiyar wannan alhamis da muka shiga a yanzu Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yini, ya kare mu daga dukkan sharrin da yake cikin yini. da yardan Allah subhanahu ta'ala a karatunmu na amsa fatawowi da al'umma suke manya-manyan malamai na duniya a game da sallah da lokutan sallah za mu tashi a shafi na ɗari da da ɗaya. haka ne ko? na'am tambaya suna tambaya ne mai tambaya na tambaya akan wannan irin tithing committee din nan tithing chapter din nan da ake yi shin za a iya dogaro da shi daga eh, an fidda na shekara ɗaya ga shi na a ce sallah a zahar minti kaza lokaci kaza kaza ta kaza za mu iya dogaro a kan shi in a ce ga lokacin buɗe baki za mu iya dogaro da wannan kawai mutum in yana azumi ya duba kawai wannan kalan da ya ga ga lokacin shan ruwa ya je ya sha kuma ga lokacin barin sahur ya yi dogaro da wannan ya bar sahur za mu iya depending kan wannan kawai a zahar in in na duba wannan kawai in je in yi sallah shine mai tambayin yake cewa hal littaqwim hali mashru'iyyatun amla cin shin irin wannan timing chapter da ake fitarwa da waɗannan kalandu na lokutan sallah shin shar'antacce ne shari'a ta yadda da shi za mu iya dogaro da shi ko a amana malamai suka ce a taƙwimu minal umurin istihadiyya wannan su timing chapter su timing committee na fidda lokutan sallan nan suna daga cikin abubuwa na istihadi wato effort wanda mutane suke kai wanda Allah ya ba su ilimin wannan fanni istihadi ne ba wai nassi ne ko ya zo ya tabbatar ko abin na istihadi ne fallazina ba'unahu basharun masu yin shi ‘yan adam ne su suke fid da shi ba mala'iku ba ne da ba sa kurakurai ba annabawa ba ne da ba sa kurakurai masu yin shi mutane ne yukhti'una suna iya yin kuskure wa yusibuna suna iya yin daidai wala bagi an tunata bihi awqatus salati wasu siyami min jihatil ibtida'i wal intihai bai dace a ratai lokutan kiran sallah da na azumi da farawansu da ƙarewansu a kansu ba. Li'anna ibtida a hadihil auqat domin farkon waɗannan lokutan, wanti ha'iha da ƙarewansu ja a fil ƙur'ani ya zo a cikin alƙur'ani, wa da sunan manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Fayan i'timad ya wajaba mu dogara a dogara alama dallat alaihi al'adillatu shari'a akan abinda dalilai na shari'a suka yi nuni a kansa. Walakin na haɗihi taƙawimul falakiyya sai dai irin waɗannan wato lokutan sallah irin na falaki da ake kirgawa, kad yastafidu hal almu'azzinu mai kiran sallah zai iya amfana da su. Wal a'immatu da limamai fi auqati salati wajen lokutan sallah ala taqrib ala alaqalla dai za su matso da kai dab da sallah za su matso da kai wani sai ana eh, eh, ana eh, dacewa da yawa ala alaqalla dai in ma ba a yi ba sun matso da kai dai sun faɗatar da kai dab da kiran sallah amma fi saumi wal ifari amma wajen azumi da ajiye azumi fala yu'tamadu alaihi min jami'il wujuhi ba a dogaro da shi ta kowace fuska bi anna subhanahu wa ta'ala al-hakama bi tulu'il domin Allah ya hukunta su ne a Qur'ani qarara gabe da azumi fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al game da azumi ka Allah ya faɗe shi nassi a cikin alkur'ani sai mun ga ketowan alfizir ƙarara sai mun ga faɗuwar rana ƙarara yanda shi ma azumin kansa sai ido ya je ya ga watan ƙarara sai a sanar an gani sai ya ga watan shawwal ƙarara sai a sanar cewa gobe sallah to waɗannan ta kowace fuska in dai ramadana ne lokacin suhur da aje buɗe baki bai kamata a dogara da su ba suka ce ta kowace fuska domin Allah maɗaukakin sarki ya yi hukunci da cewa bitulu ilfajiri ana ɗauka azumin nan daga fito alfijir ilallaili zuwa dare wa annan rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ƙala ya ce sumu li ru'yatihi ku ɗau azumin ramadana wato bayan an ga wata ƙarara da ido wa aftiru hakanan ma ku aje azumin ku ku yi sallan idi li idan kuka ga watan shawwal fa in gumma alaikum idan ba ku ga watan ba wato hazo ya rufe shi ko yanayi na weather ya rufe muku shi fa akmilu iddata ku cika ramadanan 30 kawai ku cika ramadanan talatin. domin ana fitar neman wata ranar ashirin 29 ne to idan aka fita ba a gani ba sai a cika talatin kawai idan har aka ƙara talatin to mu ba mu da wani wata na talatin da ɗaya a musulunci duk watannin musulunci ashirin da tara ne in ka ga an cika talatin to gaskiya wani yanayi ne da ba a ga wata ba kawai sai a cika ɗin amma watannin musulunci ashirin da tara ne to kaga a boko akwai har na ashirin da takwas akwai na talatin da ɗaya ɗaya akwai na talatin talatin sannan abu na biyu yanzu idan ka duba wannan kalandar. yanzu in ka duba za a nuna maka a cikin shiga first of ramadan har an rubuta ranar da ramadan za ta farko to ana iya zuwa a duba wata ranar ba a gan shi ba sai ka ga suna first muna ran da ake kalandar ke second ranar mu kuma ake eh, first ranar ake first to haka za ka gani saboda haka ba a dogaro da wannan kamar yadda malamai suke ke cewa ana dogaro da fitowar alfijir da fatan Allah ubangiji ya ƙara wa rayuwa albarka ya sada mu da alkhairin wannan watan da muke jira Allah ya tsawaita mu domin mai iya ɗaukar ran mutum kafin ma ya ga watan ya kare mu da lafiya waɗansu za su shiga watan ma da rashin lafiya ne da jinya sannan kuma ya cire mana kasala da lalaci waɗansu watan zai same su kalau amma lalaci da mutuwan jiki da mutuwan zuciya hana su aiki kuma ya ba mu ikon aiki wurjan ya karɓa mana waɗansu suna aiki wurjan ka ga Allah bai karɓa musu ba in ji manzon Allah ya ce har ramadana ya shigo ya fita wani bai da ladan ko da ƙwayan zarra sai dai yunwa kawai da ya azabtar da cikinsa duk tsayuwan sallolin dare da ake wani bai da ladan ko daidai da ƙwayan zarra sai hana ido bacci da yi kawai to Allah tsare mu daga wannan wani abu wani abu ne a zuciya tsakanin shi da Allah da Allah ya gani shi yasa bai karɓa masa ba Kisa za ka jera sahu kafaɗa da kafaɗa da mutum kuna taɓa juna kafan ku a haɗe, sai ka ga an karɓa ma wannan wannan an tsallake wannan an karɓa ma wannan wannan an tsallake wancan kuma ga jikinsu a haɗe. Movement ɗin sallan da ake duk iri ɗaya ne, to amma me yasa Allah ne ya san dama yana mu'amalantar zuciyar mutum shi yake kallo ya karɓa masa ko ya ƙi karɓa masa. To Allah ya tsarkace zukatanmu ya samu shiga wannan watan asa'a. ya sa wata ne na kwaranye dukkan waɗansu matsalolinmu na wannan ƙasan na zaman lafiya da security da tattalin arziki da dukkan wani damuwa na gidaje na ƴaƴa na iyalai na wajen aiki na menene Allah sa wata ne da zai ɗebi waɗannan abubuwan ya tattara su ya ɗaure su daga Najeriya fit da su da dukkan ƙasashen musulmi da yardan Allah Allah ubangiji ya samu gama lafiya allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu اللهم آمين